Bismillahir Rahmanir Rahim. Ungozoma, babi na ashirin da hudu. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya. A inda tana zuwa cikin sanda ta daga tukunyar nan ta kife jaririn da ita. To a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Tukunyar ce ta shiga motsawa alamar yana ta fafutukar kwatar kansa. Tana kifa masa ta kama hanya a guji babu kakkautawa ko waiwayi ba ta yi. O ni ramma, yau na ga matan nono a kirjin budurwa. Haka kawai ana zaune kalau, jaririn da na karɓa haihuwarsa zai ke shigar mini fuska da ƙudundune. Ta fada a zuciyarta tana ta takin gudun da ta Wani abu karami ta hanga a tsakiyar hanyar tana daga nesa. Sai da ta ware idan ta gabanta ya buga da ƙarfi. Ganin jaririn nan da ta baro kifa a cikin tukunya. Na shi ganganiran ma an yi gudun gara an tadda zago. Ta fada a zuciyarta tana jin kamar ta ɓace don tsoro. Sai da ta sake ke idanuwanta sannan ta ga babu komai. ashe dai gizo yake mata ba wai shi din bane haka ta tunkari gidan nata sai dai abin da ya daure mata kai bai wuce hango taliyar yara ba sun kasa balkwallo suna yi sai ibace ibace suke yi mamaki da al'ajabi ne ya cika gwaggo ta karaso wajen cikin sassarfa tana magana cikin ɗaga murya kai ba ku da hankali ne da ku fito cikin daren nan kuke yin Ko mai za ku yi aikwa bari gari ya waye in ba dan son kuke ku je ku jawo iyayen ku jakwam ana zaune kalau Ta fada lokacin da ta zo tsakiyar wurin tana faɗin kamar ta arba. Babu wanda ya tanka mata har sai da ta zo tsakiyar su. Da yake sun rabu ne gida biyu gefe ɗaya mutum biyar gefe ɗayan ma mutum biyar. Har wanda suka yi gola. Kawai sai wani da yake saitinta wanda bai fi shekara bakwai ba lokaci guda ya zama babban mutum. Har da dogon farin gemu. Bakin gwaggo a sake take kallon sa cikinta yana ba da sautin "Kululu!," don ita ko kaɗan bata kawo cewa mutum ne Kin san mu a lokacin da ku bil adama kuke bacci wato lokacin da kuke kira dare mahutar bawa. To mu sannan ne gari ya waye mana. Wanda ya zama babban mutum ya faɗa yana tsaye gaban gwaggo mimi. Hakan ma yana da kyau a yi to a yi wasa lafiya. Ni ma daga gidan kansila nake na je karɓa haihuwar shi ne hanya ta biyo da ni nan ɗin. Gwagwata ta faɗa cikin tsoro da kaɗuwa a zuciyarta kuma sai ta ce, Na ga annabi in na yi hali na garin Niramma. ramma Ni kuma ka tawa ƙaddarar take kullum cikin haɗuwa da mutanen buge daga wannan sai Ai tun da kin dawo karɓa haihuwa sai ki zo nan ki motsa jikinki. ki ji daɗin bacci. Haba wannan motsa jiki kuma ai ni da kike gani gaba ɗaya jikina a motsi yake. Koyaushe cikin gudana yake ba sai na motsa shi ba. ku ta faɗa kamar da saki kuka. Ai yanzu ba maganar wannan ba ake magana ake ta yin wato kallo zaki yi. Wani wanda bai fi ɗan shekara biyar ba ya faɗa cikin muryar yara. Haba yaro ina ni ina yin kwallo? Ku rufa mini kwandon asiri tsotse tsofi da ni in yi bal. Ai sai in karya kwankwaso. Babu yaro a nan duk yadda ke ganin tsufanki babu sa'anki a nan. Daga mai shekaru dubu sai mai shekaru dubu biyar. Ki har da ma mai shekaru dubu saba'in a nan. Wanda ya koma babban mutumin nan ya faɗa. Wanku sai ta idanu take ta ma rasa bakin magana. Santali ba ta wannan golar ta kama kai ka dawo cikin mu. Wani wanda bai yi magana ba sai yanzu ya faɗa fuska babu alamar wasa da yake wajen ta yake da fitilu. Kamar safiya. Duk sun kunna wasu manyan fitilu ita koko sai yanzu ma ta lura da fitilun. Na ga ta kaina dama in ce hankali shi ne gani. Wai wani ya je Kano bai ga mota ba. Ni na ma na lura da fitilun nan. Bari na yi tunanin ina yaran bil'adama za su samo su. Ashe dai abin ya fi karfin mai rai sai mata ce Yo abu ya fi ƙarfin bil'adama ashe dai mutanen ɓoye ne. Ki je ki kama gola, wani daga cikinsu ya katse mata zancen zucin da yake yi. Babu masu gwaggo ta juya cikin sanyin jiki da tafi wajen da suka kafa wasu manya-manyan duwatsu. Suka yi gola da su. A wajen ta tsaya tana jin ashe dai ba a rabu da bukar ba, an haifa abu. Ita da ta gudo wa jariri yanzu ga shi ta haɗu da gamanta. Tunda ta tsaya a wajen golar jikinta bai bar kakkarwa ba. tunani take yi wai ita ce tsaye da yaran aljanu duk da sun ce babu yara wai duk masu shekaru ne yo aini duk cikin ma babu sa'a na ni da ko shekara ɗari ɗaya ban cika ba ina za a haɗa ni da masu shekaru nai? za a doko ki shirya in ji wannan wanda ya koma babban mutum ɗin kallon bal ɗin gwaggo ta yi ganin girmanta ya wuce misali a zuciyarta ta ce ni ramma wannan bal da ta kai girman tukunya lamba bakwai a ce in kama gola Idan aka je aka ɗauka mini a ciki ai an taƙaice ni wallahi ba lallai na sake moruwa ba a rado. Ta faɗa a zuciyarta tana tattale kafafuwa irin yadda take gani samari suna kama gola idan suna bal. Ba daga gaba ba za ki kama gola ba. Wani ɗan ƙudunduli ya faɗa wanda har usun bi a bayansa. Da mai zan kama ɗan nan? Ki juya bayanki. Baya kuma ɗan nan ta ya zan ke gani kuma? Ta faɗa a fili zuciyarta kuma sai ta ce, inda ranka ka sha kallo. Yo in banda shan kara yayi ne, in ya wuce sai dan gama ya za a yi a ce in yi golar da baya. Wannan aljanin da ɗora hau a gado kuke, wallahi in banda da dan ku saka ciki na kaɗawa, ta ya za a yi bal tsakanin in adam da aljanu? Ba da baya zaki ke tarewa ba idan bal ɗin ta zo ba. Kuma ni ba dan nan ba idan kuma kina son ki girman shekaru na yanzu zan soya na koma. Allah baka hakuri babban mutum kar ka sauya. Da me zan tare to? da mazaunanki za ki tare ta. Mazaunai na ta yaya mazaunai da babu hannu gare su, ai ba za su tare kwallo ba. Ifritu idan ta ƙara wata tambaya ka mayar mata da mazaunanta ka faɗa, ya faɗa a fusaci. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. ta saki salati a zuciyarta tana saka hannu biyu ta dafe bakinta. Tare da juya baya ta ɗan sunkuya ta ɗaga mazaunanta sama. Yadda ka san biri zai hau kan bishiya haka koko ta koma ta ɗaga mazaunai sama ita ala dole za ta tare bal ɗin da mazaunanta kamar yadda suka bukata Su duka gefe suka koma sai mutum ɗaya wani ɗan dukurkushi ya koma baya. Ya ɗurma bal ɗin ta nufi inda Goggo take. Ta dan sunkuya kamar doki yana tsuntsu. Goggo babu zato babu tsammani ta ji an durma mata bal akan mazauni. Ji ta yi tamkar an jefa mata katon dutsen wuta saboda yadda bal ɗin ta bugu da mazauninta. A sukwane ta jiyo tana zara idanu saboda abin ya yi gita ta. Dokota da mazauna. Ita ce kalmar da ta sauka a cikin kunnen gwaggo. Gwaggo da take a rikici sanadin raɗaɗin da mazaunanta suke mata, sai ta ma rasa ina za ta kama. Kawai sai ta bi inda bal ɗin ta yi ta ɗauko ta. Tana zuwa ta juya baya ta ɗora akan mazaunan nata. Ta rike da hannunta ta tura mazaunan baya tare da sakin bal ɗin daga hannunta. Ita dai bata san inda bal ɗin ta yi ba ma. ashe wajen wanda ya duka ta nufa don haka bal ta ƙara so sai ya tafi ya ƙara buga da mugun ƙarfi gwagwajin ƙarar dokawar bal ɗin sai kawai ta ja gefe guda da gudu ta zauna a ƙasa tana mai da numfashi gaba ɗayansu wajen gwaggwa suka nufa suka mata ƙawanya tunda gwaggwa ta ga sun kewaye ta sai ta sadda kanta ƙasa don ba ta ƙaunar mata da idanu da su mun baki umarni kin Ibi, ko yanzu ne za mu ɗauki hukuncin da ya dace domin kuwa za ki wayi gari ne ki ga ba ki da mazauni Sun shafe shafal tamkar an shafa siminti a bango. Sun bar inda suke wato hatta wajen ba haya, za ki ga ƙofar babu. La haula fi sha'atillahi dan Allah ku rufa mana asiri. Ko kun shafe mazaunan ku bar mini wajen fitar kashin jama'a. Idan ba na kashi ya zan yi da rayuwata ina zan sa kaina. Idan ba ni da kotar fitar kashi ina na kama na riƙe don Allah ku tausaya. Rufe mana baki. Wannan ne hukunci na ƙarshe don haka babu mai sakawa mu fasa. hakan ma ai mun miki da ƙauna daga yau idan kika ga aljanu suna sabgar gaban su ki koda kuwa mutane ne ma ba mutanen ɓoye ba idan ba saka ki aka yi ki tsoma baki ba ko kallon su ba za ki ba bari har ki faɗi ki. Allahu akbar kabira kaza mai tone tone yau kuma ƙoƙar yanka ta ta tono niran mu yanzu a ce za a raba ni da mazaunai na wanda Allah ya halitta mini su hatta kofar fitar kashi ma a ce toshe mini ita za a yi kenan hakan zan ki sagam sagam daga ni sai cinyoyi abin makokin gani babu ta faɗa a zuciyar da tana jin muguwar faɗuwar gaba tashi ki kama gabanki ɗaya daga cikinsu ya faɗa kafin ka ce kwabo gaba su sun bat babu ko alamarsu hatta bal ɗin da duwatsun wajen da suka yi gola da su duk babu kamar an yi ruwa an ɗauki Allah kadiran alamai ya sha uniran ma yau na ga mugun abu in ba fallasa auren bashi ba ina za a raba mutum da mazauni Wallahi dama ɗaukan alhaki ne in ba son so a ci zani na ba. Ta ya za a ce in cefe ƙwallo da mazaunai? Kuma in doko ƙwallo da mazaunai wallahi don tun da uwata ta haife ni ban taba jin inda haka ta faru ba sai dai yau da ya faru a kaina. Ta fada tana share ƙwallon tausayin kanta. Shi yasa dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, Ka bar abin da babu ruwanka. Da a ce na wuce su ban tanka musu ba da yanzu na daɗe da isa gida. Amma na tsaya sai mai da yadda aka yi. yanzu gashi zan rasa mazaune da kofar fitar kashi kowa da kofar fitar kashinsa amma ni haka zan dawo wurin shafal kamar an shafe bango da fenti ina ji ina ganin mai gari za su shiga bayi suna kashi amma ni sai dai kallo daga nesa yoni yanzu ai watan daina cin abinci na ya kama yau ta yaya zan ci abinci ni da ka sayarwa ba zan yi ba ta faɗa a fili tana sakin wani marayan kuka Yunkurawa ta yi a hankali ta ɗan ɗago mazaunan nata ta kai hannu ta taɓa tana jin babu daɗi a ranta. Tana tuna cewa sun kusa barin jikinta ganin dai shirun wajen ya yi yawa don hatta fitilun da suka haske wajen babu sun ɓace. don haka sai ta tashi domin kama hanyar da ta ƙarasa gida. Tana jimamin wannan sabon abu da aljanu suka ce zai same ta wato ɓacewar mazaunai har ƙofar fitowar kashi. To aljanun na ina za su maƙala mini cinyoyin nawa? Kai wannan abu abin dubawa ne wai uban miji ya auri kanwar matar ɗansa. Anya mutanen nan ba har mafitsarar zan nema in rasa ba? Kai amma na sun takaice ni. Neran ma ai ina jin gurguwa ma zan koma. To in ba gurguwa ba, in dai aka cire mutum mazaune ai babu inda za a makala masa cinyoyi. In dai ba a gefen cikina za su makala mini su ba. In ban da kaddara ma a ce Allah ya halicci mutum a haka amma wai a ce za a cire masa wani waje? Wannan aicin zali da ɗaukan alhakin ya yi yawa. Ta fada a zuciyarta lokacin tana tafiya zuwa gida abin duniya duk ya ishe ta. Tafiya kaɗan sai ta kai hannu ta taɓo mazaunanta ta ce, Dole in ke taɓa ku, yoban kwana ne nake muku kafin a raba ni da ku. Ta fada a fili tana sakin marayan kuka don ita gaba ɗaya an dagula mata lissafi da za a raba ta da mazaune. A haka ta ƙaraso gidan tana ta shara hawaye tana shirin ƙwanƙwasa ƙofar gidan. Tana taɓawa. sai kawai ta ga kofar ta buɗe da alama buɗe aka bar ta. Tana ta mamakin barin kofar a buɗe aka dai ta shigo cikin gidan. Mai gari da yake zaune a kan sallaya yana ta gabatar da sallolin nafila. Saboda ya kasa rantsawa domin irin yadda yawun bakinsa yake ta tsinkewa da abinci. Da naman da yake jiran ramma ta kawo daga gidan kansila. Wannan dalilin ne yasa ya kasa bacci sai haɗiyar yawu yake. da yake jikin nasa da sauki da aka saka masa ruwan ɗumi aka shafa masa man zafi. Amma duk da haka a zaune yake sallah. Ganin bacci ya gagare shi, don ko idanuwansa ya rufe sai ya ga naman kaza da abinci mai rai da lafiya yana masa gizo. Hakan ya sa kawai ya yanke hukuncin yake yin sallolin nafila maimakon ya zauna haka. Darin daɗawa ma shi kansa baya so ya yi baccin, kar ya je ‘yan iskan ne akan ramma Da ci kayan daɗin ta bar shi. Gari ya waye a yi raba daidai da su ko ma uwar garki wato mai gayya mai aiki, wato Laila, ta kwace ta tsakura musu ɗan kaɗan. Wannan dalilin ne ya sa ya ki rintsawa da idanuwansa har sai ya ga dawowar gwaggwaranma. Duk sujjadar da ya yi addu'a ɗaya yake maimaitawa, ita ce Allah ka dawo da ramma da kayan daɗin cikin aminci. Allah kar ka bawa wa shaiɗan damar saka bacci ya ɗauke ni, a je a yi babu ni a rage mini ƙasan kwano da ƙasusuwa. Allah ka toshe kunnuwan kowa kar su ji dawowar da sai ni kaɗai in ci shinkafa 'yar gwamnati da nama in ƙoshi. Sai na ji babu wajen zubawa a cikina. Wannan addu'ar ita yake maimaitawa a kowace sujjada, kuma ita yake yi idan ya yi sallama. In ya ɗaga hannayensa sama, to idan ya gama sai ya sake kabbara. Wata kabbarar dan ya yi wa kansa alƙawari ba zai ci gaba da bacci ba sai matarsa ta dawo da tagomashin arzikin gidan kansila da ta fi karɓar haihuwa. Yana cikin sallar ya ɗago daga ruku'u zai tafi sujjada da yake a zaune yake sallar. Ya tafi zai kai goshinsa ƙasa kawai sai ya jiyo ƙaran taɓa ƙofa. Da yake dama akan kunnuwansa duk wani motsi yake gudana. Kuma dama shi ya je ya buɗe ƙofar ya ɗan kara don baya so idan kwakwaran ma ta dawo ta buga ƙofar. Yadda har bugun ƙofar zai su sauran 'yan gidan a yi raba daidai ɗin. Mai gari dai sujjadar da bai kai ba kenan. Kawai sai ya koma ya zauna cikin sauri ya waiwaya ya kalli gefen dama ya ce, Assalamu alaikum rahmatullah. Ya juya hagu ma ya ce Assalamu alaikum rahmatullah. Da ɗan sauri ya ƙuƙuta ya tashi zaune, a zuciyarsa yana cewa, Yau ai na yi ƙoƙari ma Allah kaɗai ya san adadin raku'o'in da na yi. Sai dai Allah bani lada amma dai na fila yau na yi ta. Don ban san adadin sallamar da na yi ba. Don duk wasu na filfili da na taɓa je an ba da fatawarsu. Sai da na gabatar da su yau ɗin nan. Ai ni gaba ta kai ni gobarar titi. Nafila dai da wacce ake cewa raka a hudu sallama biyu, da wacce ake cewa raka a shida sallama uku. Kai ni duk wata nafila yau na yi ta. Yanzu kuma tunda abin nema ya samu wato ramma mata dawo. Sai na sallame tunda dama ai nafila ce nake yi ba farilla ba. Iya wacce na yi ma Allah amsa mini addu'ar da na roƙa. Ya fada a zuciyarsa yana saka hannu ya shafe goshinsa yadda tsofaffi ke yi idan sun idar da sallah. Wani tsinkewa da yawunsa ya yi sai da ya ji ya cika masa baki. Haka ya fito daga ɗakin kamar an hankaɗo shi yana rarraba idanu. Yana sanya ya hangi ma da kwanukan gidan 'yan gayu. Ni ko ƙara tsayuwar motar ma ban ji ba. Ko ba a mota ta dawo baran mar, ya tambayi kansa a zuciyarsa yana sanya ya hangi ma. Zubar da yawon da ya taru bakin sa yi amma a take wani ya ƙara taruwa. Haba harshe ka tsakaita mini mana. Ai cuta ta warke yanzu nan za ka yi burushi da tsokar nama. ya fala lokacin da ya ƙara zubar da yawon yana lashe baki tare da washe bakin nasa kamar wanda aka yi wa albishir da kujerar maka can bakin ƙofar ya nufa amma har ya ƙarasa bai ga ko kokoran ma mamaki ne ya cika shi ya ɗan buɗe kofar sai ya ga an saka sakata to ko dai masu gidan ne suka taɓa ƙofar aljanu ya tambayi kansa a zuciyarsa yana jin wani tsoro da faɗuwar gaba askwane juyo don tunima ya manta da ciwon nama da abinci ya biyo yana ɗan sauri yana ɗan ɗingisawa kamar an ce ya kalli hanyar bayi. Sai ya hangi gwaggwaron mata cikin farin wata tana dab da shigewa bayi. Baki ya saki ga galala yana kallon ta har ta shige bayi. Kafin cikin rarraba idanu ya shiga bin kaf gidan da kallo. Domin yana son gano inda ta yi wa abin da ta kawo musu daga gidan kansila masauki. Amma abin al'ajabi iya ganinsa bai ga ko da lu yi ba bare a yi zancen ganin kwanuka. A rikice hanyar bayin har yana tuntuɓe yana neman faɗo. Sai kwala kiranta yake kamar ya ari baki. Ramma dan salama da bakin hali da kwanukan kika tafi bayin? Yo akan me zaki ajiye mana kwanukan da za mu yi abinci a hanyar bayi? Ya faɗa a zuciyarsa yana nufar bayin gadan-gadan. Amma abin mamaki har kai wajen bayin bai ga komai ba. Wani birki ya ja ya tsaya ya kama gogo yana kallon ko'ina ta cikin farin wata. Ni yau nake ganin duniya juyi-juyi, wai kwaɗo ya faɗa ruwan zafi. Kina fama da rashin filin wato ɗaukewar sha'awa? Ko kuma kina cikin sahun matan da suke cewa kwata-kwata ba su san ma me daɗin aure ba, wato ba sa samun gamsuwa da mazajensu. Ko kuma sanyi ne ya miki chronic, yake fita miki da farin ruwa, warin gaba, ƙaiƙayin gaba, ko kuma ya feso miki da ƙuraje a cikin gabanki. To wannan sirrin naki ne. mun zo muku da wani ingantaccen magani da muke kiransa da flosha. Shi wannan flosha ɗin yana magance matsalolin istimna'i ga waɗanda suka san sun aikata istimna'i a baya wato biya wa kai bukata. Su yi amfani da wannan flosha ɗin domin shi yana wanke duk wasu matsaloli na mara da istimna'i ya haifar da su. Saboda istimna'i yana haifar da matsaloli da dama. Kaɗan daga cikin matsalolin istimna'i yana iya haifarwa da mutum matsanancin ciwon sanyi mai wuyar magani, wanda za ka ji mace tana ta cewa, na yi maganin infection, na yi maganin infection, na gaji. To in dai har ba ki amfani da plosha ya wanke miki wannan ƙazantar da ta taru miki a cikin mara ba, in za ki amfani da maganin sanyi sau dubu ba za ki rabu da ciwon sanyi ba. Yana iya kuma ya haifarwa da mace ta dinga fitar da farin ruwa a gabanta ko kuma mace ta dinga ganin ƙuraje suna fitowa a cikin gabanta istimna'i yana da matsaloli iri daban-daban wanda wasunsu ba za su faɗi ba idan dai har kin san kin taɓa aikata istimna'i ki yi amfani da wannan fulosha ɗin ki samu waraka sannan yana iya kashewa mace jijiyoyin sha'awarta ya zama mace kwata-kwata ba ta sha'awa ko kuma ba ta samun gamsuwa da mai gidanta ko kuma ya toshe miki ƙofofin ni'imarki ya zama mace kwata-kwata ba ta da ni'ima. Sannan ba iya waɗanda suka aikata istimna'i wato biya wa kai bukata ba ne kaɗai za su iya amfani da fulosha. Shi fulosha waraka ne ga wanda suke fama da sanyi wato infection wanda ya musu chronic sun yi maganin sun yi maganin har sun gaji za su iya amfani da wannan plosha ɗin domin shi yana wanke duk wasu matsaloli da suke cikin mara wanda mutum ya sani da wanda ma bai sani ba. Maza da mata duka za su iya amfani da wannan plosha ɗin. Kamar dai kullum suna na Hajiya Mira mai kayan mata kuma likitar mata ga wanda suke buƙatar ingantaccen magunguna na suke ƙasar Nijar. Amerika, Jamani, Faransa, Saudiyya, kai da ma ƙasashen da ban faɗa ba da suke cikin faɗin duniya gaba ɗaya, ko a Najeriya ko ba a Najeriya ba, za ka iya samun magani na har inda kake. Idan kuma a garin Kano kake, za ka iya garzewa zuwa shagona domin ganawa da ni kai tsaye. Ga masu buƙata, za su iya tuntuɓar mu ta wayar wayarmu kamar haka. 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya huɗu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ko kuma sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida wato 070 68 55 80 9-6 ga mutanen Maiduguri za su iya tuntuɓar Yaron wasu domin samun magungunansu. Ga mutanen Patiskum kuma za su iya tuntuɓar Abbas da ke garin Patiskum nan bakin kasuwa. Sannan kar ku manta, muna yin salon, kitso, lalle, muna gyaran amarya, ciki da waje, gyaran mai jego kai da dukkan wasu abubuwa da suka shafi 'yan uwanmu.